Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Murtala Faruk na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri na asibahin yau Juma'a 4 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su, Murtala me kanin labaran suke cewa a yau. Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu wanda kuma shine shugaban kungiyar ECOWAS ya aike da wata tawagar dattawa zuwa kasar jamhuriyar Nijar yayin da ya rage saura kwanaki uku ga wa'adin da kungiyar ecowas ta bayar ga sojojin da wato da suka yi juyin mulki tsohon shugaban amurka donald trump ya ki amsa laifi kan tuhume-tuhume hudu da ake yi masa na yunkurin sauya faduwarsa zaben shekara ta 2020 domin ci gaba da mulki yan gudun hijirar rohingya da ke zaune a sansanoni marasa galihu a bangladesh suna nuna shakku kan wani shirin kasar china na shirya komawar su myanmar to kanin labaran kenan aka saurara a bangaren rahotanni kuma za a ji cewa wasu al'ummar tarayyar najeriya sun bayyana rashin amincewa da daukan matakin soja a kan sojojin nijar da suka yi juyin mulki ko me yasa in za a yi maganar sulhu su sassauta su sako shi ko wani abu dai wannan shi shi ne abin da ya fi dacewa amma yanzu idan ya zama wani fada ko kuma karfin tuwo din gaskiya abin ba zai zo mana da daɗi ba ba nijar kadai ba ma afirka ma ba za ta zo mana da sam kuma a ji cewa masu ruwa da tsaki a harkar kasuwanci sun halar a kano domin a tare a fudda ai e a rogo musamman ma a arewacin najeriya most business namu na arewa ba sa bin processes how many numbers na business na arewa da sun yi registering da company mutu wanda registration ma muna irin kamar one man business ba records na kifin cewa account sannan a yau ma muna tafa da shirin manuniya na isa lawal ikara amma da farko yanzu sai a gyara zama a saurari kashin labaran duniya na farko. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yayin da kasashen yankin Afirka ta yamma suka yi matsayar shiga domin maido da tsarin demokuraɗiyya a Nijar mako ɗaya bayan juyin mulkin soji. Ɗaruruwan magoya bayan gwamnatin sojin ta Nijar sun tattaru a Yamai babban birnin ƙasar a jiya Alhamis domin zanga-zanga kan takunkuman da makwabtan ƙasashe suka kakabawa ƙasar. Janar Abrahaman Ciani tsohon shugaban rundunar tsaron shugaban ƙasar Nijar ya hambarar da shugaba Muhammad bazum a makon jiya a wani juyin mulkin soji inda ya ayyana kansa a zaman shugaban ƙasa. Chani ya ce juyin mulkin ya zama wajibi saboda matsalar rashin tsaro da ƙasar ke fuskanta daga mayakan jihadi. To amma kuma alkalama sun nuna cewa ayyukan tashin hankali sun ragu da kusan kashi arba'in cikin 100 a cikin watanni shida na farkon shekarar nan ta 2023 idan aka kwatanta da watanni shida da suka gabace su a cewar wata kididdiga daga hukumar sa ido kan tashe-tashen hankula wato acled a takaice ƙungiyar ta acled mai cibiya amurka ta kuma bayyana cewa matsalar tsaro ta ragu sosai a nijar sakamakon tsare-tsare da manufofin da gwamnatin bazum ta yi amfani da su tare da tallafin dakarun kasashen faransa da amurka. a halin da ake ciki kuma shugaban najeriya bola ahmed tinubu wanda kuma shine shugaban kungiyar ecowas ya aike da wata tawagar dattawa zuwa kasar ta jamhuriyar niger yayin da ya rage saura kwanaki uku ga wa'adin da kungiyar ta ecowas ta bayar ga sojojin da suka yi juyin mulki da su maido da hambararren shugaba muhammad bazum kan mukaminsa. aikiwa da tawagar dai wani sashe ne na matsayar da kungiyar ta ecowas ta yi a taron da ta yi a farkon makon nan da gani da daukar matakan ganin an maido da tsarin demokuraɗiyya a ƙasar najeriya tawagar ta najeriya tana karkashin jagorancin tsohon shugaban mulkin soji na najeriya janar abdulsalami abubakar da kuma mai alfarma sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar wanda shi ma dai tsohon janar ne na soja tuni kuma da tawagar ta sauka a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa ne ya mai babban birnin nijar a jiya alhamis inda kuma suka sami kyakkyawan tarbo daga wasu manyan jami'an sabuwar gwamnatin mulkin sojin kasar. Jagoran tawagar kenan Janar Abdulsalami Abubakar jim kaɗan kafin tashin su daga Najeriya yake cewa an ba mu umarni ne na mu je Nijar mu kuma isar da saƙon shugabannin ƙasashenmu na ECOWAS kan cewa ba su ji daɗin abin da ke faruwa a ƙasar mu ba. mu kuma faɗawa sojojin juyin mulkin da cewa an ba su wa'adi su daina duk abin da suke yi su kuma mika mulki ga sababbin shugaban ƙasa haka kuma za mu saurari nasu bahasi kana mu mayar da saƙo. 'yan gudun hijirar rohingya da ke zaune a sansanonin marasa galihu a bangladesh na nuna shakku kan wani shirin kasar china na shirya komawarsu myanmar inda suke fuskantar barazanar kisan gilla da kone-kone daga dakarun sojan da ke mulkin kasar a halin yanzu muna son mu koma gida amma a ƙarƙashin wannan shirin na gwaji sojojin myanmar za su tsare mu a sansanoni ba za su bar mu mu koma gidajenmu da ƙauyukanmu ba in ji aung meng wani ma'aikacin agaji na sa kai na rohingya da ke sansanin 'yan gudun hijirar kutupalon na kasar bangladesh a zantawarsa da muryar amurka ta wayar tarho kusan 'yan kabilar rohingya miliyan ɗaya ne ke zaune a sansanonin gudun wato da ke gundumar coast baza da ke kan iyaka mafi yawan su sun tsere ne daga farmakin da sojoji suka kai a myanmar a shekara ta 2017 wanda yanzu haka ake ci gaba da shari'a ta kisan kare dangi a kan sa kotun duniya fiye da shekara biyu tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a myanmar kasar china ta maido da hulɗar kudda kudda gwamnatin mulkin soja ta yanzu a ranar 27 ga watan yuli yayin wata ziyarar bazata ta kwanaki biyu a kasar myanmar manzon musamman na kasar china deng shijun ya gana da wasu manyan jami'an soji ciki har da babban janar Ming Aung klein To nan ba da jimawa ba Murtala zai sake dawowa ya karanto mana sauran labaran yanzu dai ga rahotonmu na farko wanda ke cewa yayin da wa'adin da kungiyar ecowas ta baiwa sojojin kasar niger su mayar da mulki ga hambararren shugaba muhammadu bazum yake gab da cika a ranar lahadi waɗansu 'yan najeriya da ke makwabtaka da kasar ta niger na ci gaba da kira ga ecowas da su guji ɗaukar matakin soja a kasar niger don gudun tsotsayi kan iya fada kan bazum da kuma fararen hula daga maiduguri ga haruna dauda biyu da ci gaban rahoton yayin da kungiyar da ake kira ecowas ta ma sojojin kasar nijar na cewa su da mika wannan mulki ga shugaban muhammadu bazin da ya kasance shugaban farin hula da aka tumbuke jama'a dai na ci gaba hankulan kungiyar kasashen ecowas din da cewa su guji abin da zai iya haifar da yaki kuma su yi lakari cewa muhammadu bazin din na tsaye a hannun waɗannan sojoji saboda haka da zarar an tunkari sojojin kasar tsotsayi na iya faɗawa shugaban muhammadu bazin din kungiyar ecowas din da ya sun yi barazanar ɗaukar mataki da zarar sojojin nijar din suka ki mai da mulkin nan ga hannun farin hulan da kuma suka ɗeban masu mako guda wanda yanzu hakan ke ci gaba da karatowa masu lura da al'amura dai na ganin cewa wannan juyin mulki ya riga da ya gudana don haka ya kamata sojojin ecowas din su la'akari da fararen hula da ke jamhuriyar nijar din da shi kansa shugaban ƙasar nijar din wanda aka tumɓuke na ganin cewa har yanzu ya hannun sojojin ƙasar mutane da dama dai na gudun abin da ka kai ya komo musamman ma na jefa cikin kasar cikin halin kakani kayi masu lura da al'amura na ganin ganin cewa ya kamata kungiyar ECOWAS ta yi magana kan sauran kasashen da sojoji suka yi juyin mulki da kuma yanzu hakan suke kan karagar mulki musamman ma a lahiyar Afirka ba ta mai da hankali kawai akan jamhuriyar Nijar ba nan idan aka ce batun soja duk soja ne kuma duk yawancinsu sababbu ne da aka tumbuke to kowane din shawara al'umma za su ba kungiyar ECOWAS game da wannan juyin mulki da kuma irin matakin da suka ce za su ɗauka na mako ɗaya da suka bada ga dai wasu 'yan Najeriya da abin da suke cewa. To alhamdulillah babagana ba wata ne a gaskiya dai mu a gani mu ya kamata a sulhunta ya mayar da wannan mulki eh gaskiya shi zai fi kaga ya ke wannan bada yan fara din za ya karba mulki amma kaga ba su halin da za a shiga ba ke ba su bar bazun nan ba an kai har ya wannan wajen ba za a ji daɗin sa ba assalamu alaikum ni ne Muhammad Laminu inda za su lunta mayar mulkin alto in ba mayarwa ba kuma inda su ne ma Allah ya sa cikin sanyin ruwan sanyi dai a gama don yaki ba alheri bane inda su ya tace a can fitina tana bacci in ta kata kata da ita ba lokacin da za ta abin nan ba za a yi kare jini biri jini shi ma ba zai sira ba wasu ma ba za su tsira ba kuma zai taba lafiyan kasan da kuma rudani a ciki eh. sunana shatima lawan dan ba karfin soja ba su ma dai ba su mika wannan mulkin ba kuma in an ce za a bi wannan nan gaskiya kasan za ta shiga wani hali to saboda haka na mu dai yadda muke so ko kuwa yadda muke so a yi din yan ecos din a yi hanyar da za su yi dai su karbi mulkin ko kuwa su sojojin su mika mulkin a ruwan sanyi ba tare da an yakin ba to abin da dai kiran da muke wa 'yan ecowas din su zona har yanzu da kuma kasashen duniya ma da su sa baki a zona a sulhun tare su su mika mulkin a furin pola din sunana umar tijjani eh gaskiya abin da dai nake gani ya fi dacewa ba matakin karfin soja bane saboda idan aka juyi mulki su kuma suka zo suka karasa wani maganan maganan fada din ya zama wani sabon abu kenan ni kamar gani na bana gonon. goyon bayan a yi karfin tuwo din in za a yi maganar sulhu su sassauta su sako shi ko wani abu dai wannan shi shine abin da ya fi dacewa amma yanzu idan ya zama wani fada ko kuma karfin tuwo din gaskiya abin ba zai zo mana da daɗi ba ba Nijar kaɗai ba ma Afirka ma ba za ta zo mana da daɗi ba saboda Nijar da Najeriya musamman arewacin Najeriya kusan abu ɗaya muke to yanzu idan maganar soja ya zo ya shiga cikin nan abin zai shafe mu kwarai da gaske musamman mu da muke nan bangaren saboda sun yi karfin tuwo din ba ba sun kaɗai ba ma kowa ma abin zai shafe shi wasu al'ummar Najeriya kenan ke ba wa kungiyar ECOWAS shawara game da kaucewa amfani da karfin soja wajen kauda sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Haruna Dauda biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoto shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga Murtala da karashen labaran duniya. A jiya Alhamis tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya ki amsa laifi a birnin Washington kan tuhume-tuhume hudu da gwamnatin tarayya take yi masa na yunkurin sauya faduwarsa zaben shekara ta 2020 domin ya ci gaba da mulki na tsawon wasu shekaru hudu a fadar White House. Trump wanda ya musanta dukkan zarge-zargen da ake yi masa ya bayyana matsayarsa ne a wata ziyarar da ba kasafai yake kaiwa a babban birnin Amurka ba cikin shekaru biyu da rabi bayan kada shi a zaɓe na wa'adin mulkinsa ɗaya a cikin tsauraran matakan tsaro a harabar kotun ta Amurka ya zauna a gaban kotu na tsawon rabin sa'o'i yana amsa tambayoyi daga alkalin majistare Moxila Opadiya inda ya bada cikakken sunansa Donald John Trump da shekarun sa shekarunsa bakwai kuma ya yi rantsuwar cewa baya cikin maye na kowace irin kwaya. fadayya ya karanta wa Trump tuhume-tuhumen da ake zarginsa da suka da, hada baki domin cutar da Amurka wajen sauya sakamakon zaben da dan Democrat Joe Biden ya kayar da shi wanda yanzu shine shugaban kasa sannan aka jera masa tsawon hukuncin daurin da zai iya fuskanta idan aka same shi da laifi daga nan sai Trump eh, a cikin shigar da ya saba ta shudiyar court da jan likitaye ya shaidawa alkalin cewa bai ansa laifi ba kan tuhume-tuhumen masu shafuka 45 da wani babban lauyan tarayya ya gabatar a ranar talata bisa umarnin lauya na musamman na ma'aikatar shari'a jack smith a ƙarshe jami'an amurka sun ce an kama wasu ma'aikatan ruwa biyu da ake zargi da laifukan da suka shafi tsaron ƙasa da kuma alaƙa da china jami'an gwamnatin tarayya sun faɗa wani taron manema labarai jiya alhamis cewa an kama wani matukin jirgin ruwa mai shekaru 22 jin wei bisa sa da laifin leƙen asirin da ya shafi haɗa baki domin aikewa da bayanan tsaron ƙasa ga jami'an ƙasar china tuhumar ta bayyana cewa wei ya tuntuɓi wani jami'in leƙen asirin gwamnatin china a watan fabrairun shekara ta 2022 kuma ya ba da hotuna da bidiyo na jiragen ruwan amurka a gurfanar da wani sojan ruwan na biyu wenheng zhao a gaban wata kotun tarayya da ke los angeles da laifin karbar cin hanci da rashawa domin baiwa jami'in leƙen asirin china hotuna da bidiyo masu muhimmanci na sojojin amurka duka ma'aikatan jirgin sun musanta aikata laifi to sai dai an bada umarnin a ci gaba da tsare su har zuwa lokacin da za a ci gaba da sauraren karar a ranar 8 ga watan agusta a waɗannan garuruwan. Murtala Faruk sun yi nan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na gaba wanda zai kai mu kanan dabin Najeriya. inda aka yi wani taron masu ruwa da tsaki kan harkokin bunƙasa ƙanana da matsakaitun masana'antu suka koka kan yadda mutane wato mutanen lardin arewacin najeriya ba sa samun damar cin gajiyar lamuni da tallafi da gwamnatin tarayya bankuna da cibiyoyin raya tattalin arziki kan bayar da nufin ciyar da tattalin arzikin al'umma gaba daga kano mahmud ibrahim kwari ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. Malata taron wanda yawa kana a tsangayar nazarin harkokin kasuwanci da tattalin arziki wato dangote business school da ke jami'ar bayar kano su mayar da hankali ne kan koma bayan da masu ƙananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu a jihohin arewa ke fuskanta saboda rashin hanyoyin tallafi da lamanin kuɗaɗe daga cibiyoyin hada-hadar kuɗaɗe na gwamnati da masu zaman kansu al'amarin da ke haifar da karancin ayyukan yi da koma bayan tattalin arziki a yankin arewacin najeriya. damammaki da yawa da ya kamata a ce mutanenmu musamman matasa masu ƙananan masana'antu sun bi sun mori waɗannan damammaki to amma babu ma labarin ba su san labarin ba ba su san kuma yadda ake bi ana samu waɗannan damammakin ba don a haɓaka kasuwanci alhaji shehu dalhati kenan guda cikin masu shirya taron An daɗe dai ana barin arewa a baya wajen cin gajiyar tsare-tsaren tallafawa masu ƙananan sana'o'i da matsakaitan masana'antu da gwamnatin tarayya kan bullo da su a kai-a kai Na baya-bayan nan dai shine lamari ko rancen kuɗaɗe da gwamnatin Najeriya ta fitar na biliyoyin naira ta hannun bankin bunƙasa tattalin arzikin ƙasa wato Nigerian Development Bank inda aka ce fiye da kashi 40 cikin ɗari na kudaden sun tafi ne a jihar Legas kawai. Malam Salihu Idris da ke zaman manajan ayyuka na musamman na bankin na cikin mahalarta wannan taro. Rashin ganewa most business namu na arewa ba sa bin processes. How many numbers na business na arewa da sun yi registering kamfanin lutu ban da registration ma muna bar irin kamar one man business ba records na kifin cewa account wannan duk abubuwa ya kamata a shi yasa muka zo nan Kano yau cewa mu yi bayan mutane su gane so awareness muka yi creating so da yan arewa su gane cewa akwai procedures da ya kamata a bi kafin assessing wannan loan na JBN ga alamu dai masu kananan masana'antun sun karbi wannan kalubale Hajiya Husaina Umar Ahmad na da karamin kamfanin matsar gyada a rukunin kananan masana'antu da ke dakata a Kano. Mun yi dan mara shirya dukkan requirements din da suka ce mu fito da shi za mu fito da shi kuma za mu je commercial banks kuma muna da desk officer yanzu da suka bamu idan da wata damuwa za mu tuntube su ko mu tattabi KCCI za su shige mana gaba su tabbatar da jama'a jihar Kano mata da matasa da manya SMEs sun yi assessment. To sai dai a cewar Farfesa Murtala sabasa gagi daya daga cikin masu gabatar da makala a yayin taron akwai kalubale. sai an haɗa karfi da karfe shi sa muke cewa dole sai su jihohi sun shigo cikin harkar duk abin da aka ce ka yi shi a abuja idan jihar ka bata rungume shi ta karɓe shi ba mutanen jihar ka ba za su samu ba so shi sa muke magana cewa jihohi su shigo domin a zauna da waɗannan bankuna a ga yadda za a sa waɗannan bankunan su abin da ya kamata saboda yawanci zaka ga can sama ɗin wato sarrai yakan shiga cikin harkokin duk da ka kawo kuɗi a najeriya kuma kace kuɗin nan zai tafi wajen talakawa ne to ka san akwai matsala ba sai na gaya maka matsala ba kowa ya riga ya santa to saboda haka ku jihohi da kuke son mutanen ku su samu wannan ta tagomashi sai kuma kun shigo an dama da ku ko da yake taron ya kunshi dukkanin masu ruwa da tsaki a bangaren tafiyar da harkokin masu kanana da matsakaitan masana'antu a Kano amma gwamnatin jihar Kano ta sami sukunin tura ko da guda cikin jami'anta ba duk wada goron gayyatar da masu shirya taron suka ce sun tura wa gwamnatin Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. To gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita ta 200.5 zangon FM. Sannan ana iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com da kuma adireshinmu na kafafen sada zumunta na Facebook, Twitter da Instagram domin sauraron shirye shiryenmu Yanzu ga shirinmu na gaba. Manuniya. majalisar da tijan tare Najeriya suke cewa suna iyaka kokarin su game da tata da tantance ministoci wasu masana a Najeriya na musu kallon yan nanaye. Ni ban ga wani abu daban da yanda aka saba ba al'adar yanda ake tantance ministoci a majalisar dattawa. Aikin mu ba zaɓa ba ne, amma aikin mu shine a zaɓo a kawo mana sannan mu tantance kuma shine annan mana yi. Game da har kallar hambarar da gwamnatin Bazum a Nijar kuwa 'ya'yan jam'iyyar adawa da masu mulki ne ke ci gaba da baje bayanin tsarin da a da ake ganin shi a ɓoye. Duk cikin ƙasar nan ko ina an yi tir ba a yarda da su ba. Saboda haka su ne suka ce sun karɓe mulki amma ba ta ƙare ba. Eh, babu hashi eh, ga yau waɗanda suka yi jirgin mulki al'umma ƙasar Nijar ta fiye musu kowa. Shi kuwa masanin siyasar duniya da harkar diflomasiya Farfesa Kamilu Sani Fage fayyace wa duniya yake cewa ai rikicin Rasha da Ukraine ne ke neman naso zuwa Afirka ta salon juyin mulkin da ya ce a su manyan duniyan da ke ta faman alaye. Waccan rigima da ake fama da ita ta yakin Rasha da Ukraine ita ce za ta iya yin naso idan ba a yi hankali ba a wannan rikici na Nijar. Waɗannan faso mun ta muka tattaɓo cikin tarin muryan da za ku zaci wannan shiri na manuniya. alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan zo muku duk safiyar Juma'a kai tsaye. Shiri na ɗari da ashirin da tara cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin an sharewa talakawa hawaye. Mai yiwuwa kuma tunanin takun toshe abubuwan da ka iya sa zub da hawayen ne suka sa wasu masana ke ganin ba abin da ya sauya a Najeriya idan dai har za a yi waiwaye. Dabta Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja ya ce salon tata da ta tantance ministoci a tare Najeriya har yanzu dai bata sauya zani ba domin ya lura akwai alamu na yaye-yaye. Ni ban ga wani abu daban da yanda aka saba ba al'adar yanda ake tantance ministoci a majalisar dattawa. In rashin samun wato ingantattun mutane su zo ne a cikin wannan ma an samu wanda ba su inganta ba. In wanda suke da watakila kashi a gindini dama suna da matsala a nan ma an fara nuna akwai wanda ko karatun nasu bai kai ba. Duk irin dai abin da aka sauwa samu. To dakta wai ya ya kamata su majalisar dattawa su tantance ministocin? To abin da ya kamata shine kowane minista an turo shi an san ga aikin da zai. Wa'annan ma'aikacin suna da kwamiti a cikinsu. wanda wa'anda suke cikin wannan kwamitin wasu su sun dama sun zauna a majalisa shekara takwas shekara sha shida za su iya sanin me wa'annan ma'aikatar take ciki. Cikin wannan mu'amalar za a kafa yanda za a yi wa ƙasa aiki. Amma an ka kula a yanda ake a Najeriya ana ɗaukan mutum ne saboda a biya shi ladan shi ko kuma kuma zai amfani a tafiya ta gaba ko kuma yana da kusanta wacce ana son shi ma a ce masa ya yanke talauci daga yau. To dakta kana ganin za ta canja zani kuwa? Jariya? Abin da zai canza za a ci gaba da yanda ake tafiya ne saboda wannan abin da aka kafa kenan tun farkon siyasar har yanzu. Sai kuma tsohon gwamnan jihar Zanwara wanda da masarjan tare Najeriya ne sanata Abdulaziz Yari na jihar Zanwaran da ya dinga takuntun tun kuɗa tarin tambayoyi ga tsohon gwamnan jihar Kaduna ya ce iyaka abin da su iya kenan sannan duk lokacin da aka ce shugaban kasa ya kawo musu jerin sunaye. Tun aiki ma shi ne an kawo sai mu yi aikin da constitution ya ba mu dama shi ne cewa mu tantance ko mu gamsu sannan kuma sai mu yi kamar shi ci gaba da aiki da abin da ya kawo. Aikin mu ba zaɓa ba ne amma aikin mu shi ne a zaɓo a kawo mana sannan mu tantance kuma shi ne annan mana yi. Na ji tambayoyin da kai wa tsohon gwamnan jihar Kaduna Nasiru El Rufai. Me yasa ka ga ya dace kai mai wa'annan tambayoyin? A to saboda na san layin da mu muke tafiya Nasiru ma Nasiru ba mutumin da asabo gare ni ko ba ko ba na san yadda yake tafiya da mu'amalarsa da kuma kwaɗayinsa ga abin da yake son ya ga wannan sashen na ba da wutar lantarki da hurhuɗowa da masana'antu na san sha'awarsa a wurin saboda haka muna sa rai zato kyakkyawa cewa zai shugabanci wannan ma'aikatar so akwai bukata in taɓa wannan haujin domin al'umma sun cewa sun san shi da dama amma dai su kara sanin cewa eh wanda a wurin to ya san matsalolin wurin da kuma najeriya kuma abin da yake hangen za'ayi ba wai ka yi wa'annan tambayoyin ne bisa wai ka ga kamar ya cancanci wannan wurin ba ne cancanta duk abin da ka bana su da cancanta don an san shi kuma an sa abin da ke kafin yau tun bayan sanar da gwamnatin Muhammadu Bazum na jamhuriyar Nijar wasu 'ya'yan jam'iyyar suke cewa babu yadda za su mika wuya saboda haka koma da mai ko dan me za su tabbatar da sun yi tawaye. Sakataren labarin jam'iyya mai mulki ta PNDS tarayya Malam Iro Isa ya ce a gawa duniya ba za su taɓa ruguguwar rungumar gwamnatin soja a Nijar ba idan dai har suna raye. Mai da ƙasar Nijar bayan ya nuna ba su da kishin Nijar ba su da tausayin talakawan Nijar saboda haka mun yi Allah waddai kuma ba za mu yarda ba za mu shiga gwagwarmaya da su duk cikin ƙasar nan ko ina an yi tir ba a yarda da su ba saboda haka su ne suka ce sun karɓe mulki amma ba ta ƙare ba me kake nufi da ba ta ƙare ba saboda eh, al'umman mu ta Nijar za ta tashi tsaye ta yi gwagwarmaya da waɗannan su waɗanda suna tsoron 'yan ta'adda amma sun zo su gwada ma 'yan Nijar bindiga alhali 'yan Nijar su suka sai masu bindiga da kuɗin lanwansu suka ba su don su kare mutuncinsu. Idan kuka nemi shiga kafar wando guda da waɗannan sojoji ba ku ga zai iya zama muku tarnaki. Ai ba yau aka fara baya ma an yi hakan sojoji sun tashi sun karɓi mulki kuma mun yi gwagwarmaya da su ba so ɗaya ba ba so biyu ba saboda haka mun saba ne da gwagwarmaya kuma yin tazami. Sai dai kuma game da kakaba ka'idojin takunkumin takurawa sojojin Nijar da suka yi juyin mulkin da ECOWAS Jos wato Sidiya ta yi kuwa wani ɗan jam'iyyar model lumana ta adawa Malam Muhammad Mai Duka ne ya ce ai babu wani abu da zai sauya domin kan 'yan ƙasar ta Nijar ya riga ya waye. Ni a tunanina ita Sidiyawo ba su yi tunani ba sosai Eh, saboda irin matakan da suka ɗauka sai a ce kusan ma babu ƙasa da aka yi shirin mulki waɗanda aka ɗauki matakai irin waɗannan kuma wannan abubuwa ne waɗanda ba shi sawa mutane su dawo a kai ne saboda al'ummar ƙasa ita ce ke sassan cikin halin da take kuma yau kowa ya gani eh, da aka hito aka ba da goyon baya taro ne wanda ba a taɓa yi ba nan cikin yamai mutane sun ga al'umma da fifi sun hito wannan shi na nuna nuna cewa mutane na cikin kangi sosai kuma al'ummar ƙasa ba ta yarda da irin wajen tahiya ba ta zamanto ko an zaɓe ka kana mulkin ƙasa zaman to ba ruwan kaɗa al'ummar ƙasar ka sai dai abin da wasu ke so don haka babu hashi ga yau waɗanda suka yi juhin mulki al'ummar ƙasar Nijar ta yi musu kowa idan eh, haka zancen eh, matakai da suka ɗoka ko su yi amfani da su ko kar su yi amfani da su ba zai hana ba Nijar ta ci gaba insha Allah. tunuma dai wannan rudani da rikita rikitar rugurguza gwamnatin da aka zaɓa a jamhuriyar Nijar ya sa masana irin su farfesa kamilu sani fagen da malami ne a jami'ar bayar ta kano bulai yana gaya wa duniya cewa akwai wasu abubuwan dubawa game da wannan juyin mulkin da ya ce akwai wasu kasashe da ya lura suna ta faman kewaye kewaye. eh gaskiya ana ganin cewa maganganu da shi bazum ya yi cewa ya nuna wa ita faransa yatsa za su iya zama dalilin da faransa ta yi kutukutun ture shi duk da ta fito a yanzu tana nuna cewa ta goyi da bayan juyin mulkin ba amma an san a gurare da yawa ta yi hakan. So, amma prof baya bayan nan ka ambaci kuma rasha me shigo da rasha. Ita rasha ka san a siyasar kasa da kasa da a tsarin ta na kwamanisanci da rasha da china ba sa shiga harkar siyasar duniya yanzu da suka shigo suna ƙoƙari ne su samu kafa inda za su zauna. Shi yasa da aka yi wannan ita ce kadai wacce ta ce ta yi maraba da wannan juyin mulki kuma ta shiga daman a makwabta arewacin Nijar. Da haka waccan rigima da ake fama da ita ta yakin Rasha da Ukraine ita ce za ta iya yin naso idan ba a yi hankali ba a wannan rikici na Nijar. iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar dukkanin masu da bifin dafe mu rafi ko cewa kwanakin su fa suna ƙara ƙarewa ne kullun aka ce gagari ya waye. domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu daya da dari uku da casa'in da uku ne su yi sallamar sakin kujerun da suke ganin sun daddafe idan ma sun yi sa'a kenan babu maganar kiranyi kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zama muku musamman ma dai suleiman muminu barma da muhammad hafiz baballe sai mahmud ibrahim kwarin jihar kanawa da kuma maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan yi amfani da su babu alamar jirwaye ni isa lawal kara da kan shirin gabatar ne. nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada ma cikin sabon shirin na manuniya. To an gaida na ikara, Yanzu kafin mu yi karkara shirin ga Murtala ya sake dawa da labarai amma a takaice. A takaice yayin da kasashen yankin Afirka ta yamma suka yi matsayar shiga domin maido da tsarin demokuraɗiyya a Nijar wato mako ɗaya bayan juyin mulkin soji. Ɗaruruwan magoya bayan gwamnatin soji ta Nijar ɗin sun tattaru a yamma babban birnin ƙasar Ajiya Alhamis domin zanga-zanga kan takunkuman da makwabtan ƙasashe suka kakabawa ƙasar. A halin da ake ciki kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu wanda shine shugaban kungiyar ECOWAS ya aike da wata tawagar dattawa a ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban najeriya janar abdulsalami abubakar da mai alfarma sarkin musulmi muhammadu sa'ad zuwa ƙasar jamhuriyar nijar yayin da ya rage saura kwanaki uku ga wa'adin da ƙungiyar ta ecowas ta bayar ga sojojin waɗanda suka yi juyin mulkin da su mai da hamɓararren shugaba bazum muhammad kan mukaminsa jagoran wato 'yan gudun hijirar rohingya da ke zaune a sansanonin marasa galihu a bangladesh na nuna shakku kan wani shirin kasar china na shirya komawar su myanmar inda suke fuskantar barazanar kisan gilla da kone-kone daga dakarun sojan da ke mulki a kasar a halin yanzu. Ta masu sauraro duka duka abin da wani na safe yau ya kunsa kenan sai kuma zuwa can an jima da hantsi misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi wato karfe bakwai kenan agogon Ghana da GMT kuma sake dawa da mu na hantsi. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyi da taya ni gabatar da shirin sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da injiniyan mu Jimmy Cook. Ni Aisha Mu'azu nake muku sallama ma'asala.